الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da bukata da tabbata Allah salatu ya ce ci ga aminci wurin tabbata annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na godo guba ya ta 1436 ko insha Allah ta'ala ya ci gaba da kafin daga littafin ijma'u salafu fil i'tiqad ko 2016 hmm? yace ka wace kalanda ya boko ko oh, mai kafin ya tashi daga littafin ijma'u salaf fil i'tiqad ko idan page 45 wa shafiyin shi ba ga wuce ko man ga wal khilafatu fi quraish ma baqiya min an-nas ithnan laysa li ahadin min an-nas ay yunazi'uhum fiha wala yakhruju alayhim wala yaqirru li ghayrihim biha ila qiyam sa'a saah والجهاد ماض قائم مع بر أو فجر ولا يبتله جور جائر ولا عدل عادل والجمعة والإيدان والحج مع السلطان وإن لم يكون بررة عدولا ولا أتقيا ودفع الخراج والصدقات ولا عشار والفي والغنيمة إلى الأمراء عدل فيها أم جار والانقياد لمن والله عز وجل أمرك ولا تنزع يدك من طاعته ولا تخرج عليه بسيفك حتى يجعل الله حتى يجعل الله لك فرجا ومخرجا وأن لا تخرج على السلطان وتسمع وتطيع ولا تنقص بيعته فمن فعل ذلك فهو مبتدئ مخالف مفارق للجماعه وإن أمرك, وإن أمرك السلطان بأمر وهو لله معصية فليس لك أن تطيعه البتة وليس لك أن تخرج عليه ولا تمنعه حقه والإمساك, الفت والإمساك في الفتنة سنة ماضية واجب لزومها فإن ابتليت فقدم نفسك ومالك دون دينك ولا تئن الفتنة بيد ولا لسان ولكن اكفف يدك ولسانك وهواك والله المعين والقف عن آل الكبلة لا تكفر أحدا منهم بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل إلا أن يكون في ذلك حديث فير فيروى الحديث كما جاء وكما روي وتصدق وتقبله وتعلم أنه كما روي نحو ترك الصلاة وشرب الخمر وما أشبه ذلك أو ابتدع بدعة ينسب صاحبها إلى الكفر والخروج من الإسلام وتبع الأثر وتبع الأثر في ذلك ولا تجاوزه ولا يحب الصلاة خلف آل البدع ولا الصلاة على من مات منهم من قام من عقيدة أهل السنة والجماعة والخلافة في قريش khalifanci wadan tsakanin ƙureshi cikin mane da shi musulmi ko ma baqiya minan nasu isnan abu ke kan gai zagu kawai ga da ke an yi bono lai saliya hadin minan nasu an yi nazi ahun fiha wadda ya zandoro na wagawa da dimulki jimbe zawon cijina wala ya kuruja alaihim wa ma ci ya gawa da guwa wa la ya kirru li ghairihim biha ila qiyam sa'a ko o mo ga die da to zan mu ci mulki ma ji kore shi ja har da qiyam sa'a ne e ga ne da bukata ga yaki ya mafari ingoyi musulmi ja da shi ko ya wannan sai ci ga inni ja'ilun ardi khalifa da karkashin aya na tafsirin al'imam al-kurtubi gani bi tafsirin abuwan bayani wa lagu ga aya ne lagun goyon da shi ade ya da shi ci amma zane ga ya da shi ci nan wayi zana yi bagi nan ɗaya layin zagijin halifa ko laji amin ko laji su musulunci ba ya ba hadis na nabi sa sallu da layi filiha kaumun wallo amrahum mar'a ya zaja da da ke zane sha zane gayi na zagina nan Number two, da shi cewa suku wace ya zana aji bali gani nan. Wayi zane da hankali nan. Wayi zane wani adili nan, wani da adalci nan. Ko ji gani ko? Mm. Wace ya zane je ilimi magbaka nan. إذ قال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال sun wajen ci rage mulki ta yi ce wa made dukiya no annabi ya ce a inna Allah za da alaikum basatun fil ilmi wal jism ce ci ilmi mai yukamu annabi ne dan ne ne wabe da shi ci da shi ci ko ji gane ko ta daidai shi, in ba wa aga in ba musulmi da ya da gani o da shindoro kakan misali bani a gan musulmi fi afirika mafi asia mafi europe ko ji gane ko mai fi afirka wani na efi asia wani adadu shakai mai fi europe wani adadu bayan yi na gabi aji faro a gazarken da mai bata a je da a zai ringa yi da shi mina mu a'a nigeria yi niger yi america yi kuwait yi bahrain yi qatar yi saudiya yi abu lamito da ko laji ganewa wani ina ya gano a da shi ni amma to ba da da shi ni a da kyakau da jin shi ni ba nduwa mai zanduwa mai kwantinan ɗin biyu na zanduwa mini abu su da ya ce ta malami a kai da ce ko ji gane tun daga wa gifo a musulmi ce da shi kamar yadda na wajifa biya ne ne bi fa da shi da zamani kula da sauransu ka banu labasi jinin banu labasi sai ji mulki ya fi sai da iraki da sauransu ko ji gane ko amma banu mai sai ji mulki fi sai da europe andalus ba ta musulmi ga yi gani lokaci da alabasi ya fi ji mulki ubaidiya ya fi ji mulki gona ta afirka ko ji gane ko lokaci da daular usmaniya a sai ji mulki daular safawiya masu kuma sai ji mulki a firambo ko ji gane ko ebogo abeyere shi gan nino amma aga bere da chi na jito kore shi cano ci ajin mulki jici mulki canogu shi wa ga ebo noji kore shi cano wala ni tuwa no waga mi jikiya waga mi tu ebo na alayhi sa sallam ga alaikum bi sam'i wa ta'a shi tuba umulano tu wa in ta'ammara alaikum abudun habashi kai ga da wujine habasha cinan ga yake da shi ga ya mi tu ga liba etinye gboro ma ko da wani furo da lafiya ya gabe ya da shi wuce ji zalunci in ga waga ya bane da shi ji zalunci nawa no in ga ji ko ci cibi na ku e juna siya ko e ba duwa yi e ba yi gasa yi ko ga ji ma furo ma annabi ga isbiru ya gaji ya akwai da ta talqauni alal hadu arbaka kuna da gumbe wuri ya fara kiyami na sai lanza shi da shi musulunci bu ke lanza shi kiyan ya da shi ci musulunci bu sai lanza shi da shi musulunci ne ma nafsi ya lawo ga kiyo sannan ga ya da shi ci ko sai mina annabi sa sallan ga ya aballahu wal mu'minuna illa ababakar ce ki ga annabu mumini maga annabu zana jali kwanci zuman bane wai biyu sai na bakar ko tsoma istiflaf ido shi fa ka mi jani wato mi ga jani ka za zagi tu zuman bu kun ga jani ko kun ga jamiru tun da sayyidina umaru din sai na bakar din fili sayyidina muru na ko aw matru shura Allah da jali ne jaga ya sabu shura ta shara ta ta ba ta lafi wa mu shura bai nan

ya gaɗe shi shotun zan ciwo zai bindiga bai bi ko shagun ta mulki ko wa kupu ji wa ga ta yabon wa kupu ji an zan dora gaje da mulki ma no ya gaje ya mi tuto su ko ji gane ko ya gaje ya kijin ya mi tuto su na ga ya kai da alu sunnati wal jama'a amma na votin su ku wale gan zamani a votin wale gan ba na votin ciyana wuce gwata na fara ne ko ji gane ko bebe eh, ga yawanci masu zamanin nan manya suna zuga ga guba a da zai ziga jihocin wani a wani zai ga jiki wani a jiwani zai ziga jihocin eh, wani a yi gagagen democracy da sauran sukun bigar ma zalla votin jin gai da besta nan yan da ya gane kiyo ya guguba ga shi shi amma ga guba wasu na shi za su kun ungano shi a da gunci ko amma da gunci canja rato na jaga na suko wali ku ti tangi so e bono do tani ke wanda shago wancin na lalace ya fata wa kin kibo e kin jijiya vocin mu ko jiga ne ku ejin shin aga ya gaga daular musulunci wanda ce liliye ga daular musulunci daga da ba da talaka ya ka zamani a nabi na da talaka ne magai daula musun jo ti shuga nan mun mudu daula daula ne shi ya bai faru yi ko ka ji talaka ya ade da fuka ya lafi na ji min da yare ni ji wuce nan talaka ji ai bogo mun ji daula ya musun ji da wanda zando da shin ba ta sai da gawayawa an ga daula ga aji ashin daula ga afi kashi yan daula ne daula wa gwa dini fa gudu dukiya ta wago hankali sa wago mutunci sa waje adalci kashi waje da da zalunci ya wa ce ji na kwa ka maga wajin guwa ta report ya kuma wago ake wa daga naga guwa ake mishi ne yana gwamnati a put in place ne ga nono wa ji gaza ndo da bishin gwamnati a sai da gan waya na gwamnati ga ga ta sai encourage ne kasala kashi bayanin na suku shin zan zanwaci ma da suke lele ga daular musulunci ya shafi mai daular musulunci itinin kafiri ko ne agowa wani haka a da kafiri ya mana ji a da aluzin maji ko a da to za a zo to gwamnati fami su ga to a gada a majito musulmi nan ko ya buga wani bata damo ko jiga na ya yi ga wanda daga lida shi buwanin ko rawa jihadu ma bin ka'imun wa jihadu jihadi ma bin wa dambadan ka'imun ma al'a'imma jihadu wancin wa jikiyar wa sai continue bebe ciji barru au fajaru da kirki a kuma zade da yayo wala yutul wujaru ja'irin wala adlu adile zalunci zane ji zalunci na bi adalci zane ji adalci na wa jikiya wanyewa sai ce yin ma shi tara min mu'minin na fasan wa amalan bi ana mu janna yuqatiluna fi sabilillah fa yaqtuluna wa yuqtalu sai kara ne mu'mini shegu ne ko to to aiwa a mai wuzare ko ya alladhina amanu ala subhanahu ala gan aya idan bi ka ta tin falalayen jihado da hadisi ne bi ci falalayen jihado ne wa ma le gan jihadi ilimi wa jihadu itlabi ilimi jihadu wa jidawa jihadu waje radiyo alibidai shi jihadi wa difendi yin musulunci da ya ji musulmi ji jihadi wa kafiri ga agwai ya sai difendi mine ya gwa ga wuta ke ma ta ke yi jihadi ma ba ta ma mai bayanar sun uke da hukunci wuri amma ya ji jihadi haka kawai ba bai gaskiya ko al'imamu ya min wara'i imamu e da shi ke garkuwa da yanne zaje shi bace ya bala ga ga bani jama'an kwangila shi a da amira ana ya kuma da ya da kukunan jama'ar tabi ko tasiri a da amira na ya wani gana jikinan a da kukunan jama'ar boso shi a suke da zai amira ne yi umarni a gana kukunan nan bari gashi a cin gawa ne gashi gashi fauda da hayani ko ji na ko dole a da da shi ni political leader wani group da gashi musamman ne amiru wani ya oda ya da kukunan ko ji gane ko ka zamani annabi sa sallam ne zai yawa da ya agu kwara kuma annabi buji wunji zan misha annabi lo zan su kun da ga alifa kan gane ko again ya ku kai kuma ga yadda bito kafiri shi annabi ga ga wuyin zagi shi ma annabi ga ga wuyin zakan ji shi ma ko annabi so ko ga wuyin jana huli salmi fajna laha agad to kafin na je gulaga da ga ayi waminci ejike eji da ilagyare ji ke ilagyare ji ka mi gadi zan mutu ne bigin ya gwaye ta na suko yana wurin mulmushi gina ta jara ka fa jirwa ta yasma kalam Allah hannun make kan musu musulaje wala ga jo sai yi yi ji ale ji ke ale di kan da shi da ne ya bago daga babu su kun zai je ji bombi ci ga jihadi ya je wannan yana ji jihadi musulunci ba ko zai je lamina bomba ci suicide bomba ci a ce ga al'amaliyatul istishadiyya nan a ga ya su shaidu ne wale na jihadiya wani sabo la sabtu la ku zakum la kana bikum rahima ko zanen na ki ko mun ci da bombu cegun ba na kafiri fi ne wani ko di wani ko ko embassy ko united nations ko ko african union ko da sauran su shi shi wuja da na irin ce bombu na in the name of hmm? in the name of jihad ne na zanen na wani wuji dai da annabi ga man qatala mu'ayyidan zane ga kafiri amma na wunin a mutane wa kan janna aka mafa ko ji gani ako da bago ya kyafu bi ya yi ruwan ci idan mun ga lugwa zan mace waje tabi da ta dagu kiwo a ta dagu yi o fe jin ba nun bai ko jihadi ga mun ya jin na wani ma wata wa juma'atu wal idani juma'a yan da idi guba bai wal haji da haji ma'a sultan da shi wajin wa ya kunu bara bararatan tabar da shi shi ga kirkiya adulan asaza adalca wala aski ya mafi zai daga sun sai cina sai shi yayi wanda zai na amuli wani jami'a majina ya zanu jami salati iya mu ta fas'au ila zikin lazarun bai'a a ga sallah yan juma ya gaji yanzu yin sai ci da wutu ba ko da sauransu a ne sa tun da ganin ga ma guta lugwa ake ya gugu na cikin ya ce bayan bayan zawuce ko ji gane ko e bago ya e jijin ma ji zakama e lo yi e gilo gani ko a mai ja jijin gani ibada ya daba zani buge ja ke jin ma nan ke yi dina ke haji na ko e bago zani bu shi e to ngi ya musu da ken beta ka sai bago wai jijin ma ga rando ne na ji kiya na ji ba wuya ne sa sallama sai da ya daba ga ya gu a sai da kiya sai jima jin man dora wa gajja ga su a ga su gbage jiji jima ya bungo ne neji ba wa wani biya aljimatu haqqun wajibun fi jama'atin ala kulli muslim jima haki wa waji da jami'ar ta ce musulmi da gwa in zagi wuji yi da kan yi da yawa mana da sauransu hadisi dai bai ce bayanin mishi yariya ne ya bugo zani buge jikiya zani buge jijima wani ci ga da shugo a jama'atu ma wafakan haka wala kunta wadaka a jama'atu ga yana ga dide da gaske kawai ga gbogi ne buga ya bugo asar da na wala ga kiyo zani buge jijima wani zan doji fahimta irin na asar na ba ina asar na ga na amitu gaskiya to bai zaji kuwa kun ji wato jijima ya gbogi ga dinbe zaji ma amma da man da mini mai musulunci wannan la'asar ne bi kitabul juma'a wannan ko ji gane ko Allah shiga a zunga manin da cungaye ni ma ma mari guna an bari ta masallaci a ɗin mafelo giya mafelo jima ɗan gani ni ma Muhammad baga dadi budan masallaci a ɗin man bandina buce babu ta bawa in ce ba da hmm? shi zuma ke ga haka kaga wacce lo ko ji gani ko ah. alhassan ibn sali ibn hayy min tishawari jibudan to na biyu manna ko ji gani ko kun felo jima ya ó fẹ́ lọ sí à fẹ́ har zafe shi da su sai ya kome sun a ci shi daga zanduwa da zanduwa na ba da wake sai za shi shari ta jima ko mu goyi musulmi ko goyi to o lo jima ga ka da ga yi sufi yi sufi ga shi shi lo jima ya thank you a zuwa nuli satan goto ne ga ga sufi ya duba ake wani ya zaka zai zaka zai lokacin ma nga da sufi ta je wani ne ya zan da shi su kun ta ne salafi ya dai kanti mafi ya je na zan magaga inda ya bodi na la yamna anna ahadukum haibatan nas an yakula bi hakim idza alimu ale da ga ya ga lugo dogo ya zan mi sai ya gaskiya ta ga gaskiya ga cinona wani ma ko gani gane ko wata edo shi ci in di jima ko ji idi ko liman liga biya lo idi ko liman liga biya lo jima a mitu liman wuce gani ko gani gane ko da shi na gai zalunci ci shi sahabi a ni bai ji sallah zuma a jaji ne wasu ko a ji sallah zuma ya ji sahabi a jaji ne wasu wanda sahabi zamani bi zamani na da ni gogazo nan sahabi makifin zamani shi a jaji fiye da rayuwa amma da yi fiji na kuma ji wuna ji dubu dari da ashirin amma fabe bu sallata su a wari ji ata fabe ji kafin fabe yau ba sallata su ibn kutub na bi mu'aiti ko if i'm not forgetting sai na wasu man jikin wajen ta zumu ko ji gani ako a wari ji ya yi na sako da inda mai takabbalin takabbalu la inna ma ya takabbalu la min al-muttaqina da gaida da sako ne ga sako a goyi ba da ya bogo

wa daf'il haraji da rufuwa haraj mana ya rufu ewe iri ewe ejuku ewe ikuri ko na gobe zaji na wa sadaka ce to sadaka ji eh, mana to zaka ji wala shar ko bai wanda ci na gwamnati ya yi ya ne walfai ko ima ne ya wuce walfai don gani bi fai'u ke alfai'u yan wani da dukiya ne jara lokun da tuba da kuma wani ya lokun da ya gaya da gokun amma kame guna sun kasu ya ya ga gona amma ya ga kazan da ya a imela sulu ya ji kaza kaza kaza ya wani na aga da kayan hankiyar ya alfai'u wani ganima da alganima ganiman gawa da aga kun gure da wani soko da ɓata ilal umara ya adalu fiya amjaru ɓata ya bisha alhaji kiyar alayan wani wazan ga wani daga shi ya shinci da sistem ya bai zakati misali wato zaka na guja bat na gwagwabe na ga kuma bat na da gwagwabe wancin gura talaka ji ya gaji halaye da shi na ga yabo ne da shi na ji zanis na ya alaza kayawa mu nga nga jinje ko ka jinga eh a ki waje wa ji ki wa ci wa ma dungwa bwani ko ji da ko so ganimo. da center da shi na ga jikin ga decide bi ma'ana addu lakum haqqahum was'alullaha allazi lakum hakkin da shi ne ta ce yabo ne gaji ya ki alaya ko hakkin na ma ya na sai babba sako sako goyen yayi kuyo ko wal inqiyad liman wallahu azza wa jalla amraka amma lana su zance su ga na shi wajen wala tansa dan min tawace ma wa gwagawa la mutuwa ma wala ruja alaihi bi sayfika ma ga wa gungan gani bi e bi koyan wayi ma hatta ji Allah hatta ji Allah laka farajan wa makhraja sai su kuga wanzu jiya wai wa in wa alla takhruja ala sultano ma ga wa gungan shi ma wa tasma'u wa tuti'u wa ma shi tuqwa malamatu wala tanqut bai'atahu bai'a bai'ana mawjiyuna galu ya ma famman fa'ala zalika fa huwa mubtadi da naga ja ta gana dan bidiya mukhalifun umali ba mufarikun lil jama'atu mali a jama'atu ba Allah subhanahu wa ta'ala ga yayi wallazi da abu ya ne jai majina ko afi'ullah ya mutu sako wa afi'ur rasul mai lamar tutuci wa ulil amri mun wani bai bishiya ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ga isma'u wa afi'u ya gaje shi mai lamar tu ko wa in daraba zaharaka to ga wo bulala wa akala malaka mai to duke yawo ga shi shiga to ya bane da shi na wa wa junki ala bi kwa bi da Allah bi ko ci ya lawon go ci ya laka za ci ya bi bi go lo kin ba go wa go ni ne ne go bo ni sa ta ko ji na ko ga ya ga wa gobe bi ko ko da bindige go da sauransu mako wani ga amma jita al-khuruj bil lisan shi al-khuruj bil lisan adde khawari da bane ga al qadiyana na bil al-qadiya na sai qada mm qada no ni wale cha ba qada jalasa wafelu so hmm, ma qadi ko ya sa gudu so kada wani ke wafe da abi a wali da bude ga alkadiya an rije ga e za yi dambu a ya ciya da mulki da shi yani bai kaya kunya ko yana ko amma abi a ga tafi a daga jiji ai bu yan mulki jin ba ta guta bo ya tafi ga zai ko yana ko a tare da ya ciya da gu amma a falwa a son na to na labin ni ga lo ana so yi kima hawari ya so mangala ce ga alhawari da kaji a wari na ya ce dona aji masu da ga tone jela bindiga ne baki bo sai nan ne jela bindiga ne waga ne na ala bindiga ce ko la ji ganewa wato spokesman ya wari ji ga ne ya ce din ci ga ya ji wazin ne mu wazin ko ba ta ne ji ya no edo shi ma ku ga ji salinci sai mine ya suga yi na gaya jiya da shi yaya kamata kunu yi walla alaikum hajji mai zaga ya ke mini ya suga yi na gaya da shi ya ya gada da ya da shi na ji zalunci nan ya gaya ji ba da su ya ci ya tace ya bo waje ya ce lafi ne makwabci ci ya ce dai to sai da ji ya ci da sun ya ci ya ci ya ci da ya kai fara su ba ba su ya ci ya shiga da ciwon jila da haye amma ya suga shi da da shi zane da ya sha zane cibi na ku zane ka zane bi a na kai zane wu zane àmì la yadda tuwa a da da fito ta ebe ta ki ne ta ki ba ya ta ta manta ya manta ta ki ya ko makwabci makwabci eh ya bodo jikin na musulunci wana wace ta ce ba ta bina kun ga take cikin gani bi gajiyar ko zane ji dukiya kun zane ji kan zane ji riba zane yi zane ji robbery ba ta ngai sai ji sai sale da ci ga garibin da ci dana ci ina kun ta ta ce mun ta sai ta sai azaba da da maga tuba gine ta yi rafi da shi wajin la ko ji gani ku good ga wala ta takhruj ala sultan ga tiya ga wa gon da shi ma ki bu ebo ni wo tiya ga wa gon da shi ni ni wale ba ni muhammadu ba ko ne ba ci wala ga wadi akuriya ani maga wasu ruwa ta talkauni al haudi ko ne ta ci sahabe jigin sahabe ga ni biga bide da ci ne ne ji zalincin ce tibi na kuna afala nu katilu mu ya gwa annabi ga la tu katilu ya ga gwa waye ba dini a musulunci akwa nan mamudu no no ji wani akwa da daga shi duk wani magana ga da gu wai ne ga wasu a shi shife cewa eh wa shife cewa no na so da ya kucin ya da polisi shi da mupoji da civil defense da sauransu a tagoyato ga mu a su biyar ke te mu a ce can wani ba na ne zai bi cile nan ba na fi adobu za ga fayi dukiya na ya je wunci za ya sana da ji kazin in ga ku da shi makamin ga goye ne ko duk wani ya den shi gina ya den shi ya dukiya gwamnati gadin lalace ne ma ji gadin lalace gida ya kuke kun ji mi jafe jin kubbata mu ku ya na salatu ne mai mu wani na ji misra ne wani na ji algeria ne wani na ji somalia ne wale na ji afghanistan ba na wale na ji ka nigeria na ko ji gane ku ya bugu wa alaiya alkuruji ala salatin wani kiyan in fiye koyan alkhairi ko sabon nan alwaku daidai wayin amurka sultan man ga da ke da shi ci in ga da jiwon bi amrin huwa lillahi mafiya bi umarnin da cinan lambayan sa koyo na balai salaka an tuti ahu albitta ungoyin ya wani waga mito da shi tiye ga wuce na balai salaka an takuruja alai amma waga ce tiya ga wa gumo wala tamna wa hakka wa hakki magala kan mu to ga da shi shi annabi sa sallan yana ta haka lima kulokin fi ma fi yatil khalif ko daga la mitu alita liyan bayan sai ce mu annabi magala ta illa fi ma'ruf eh la mitu da shafe tiye kibo sai ciye bolo-bolo a cikin hmm? good so zai da da cin cikin foro da za ka zau sai fiye ko da za ka zagbaju da yawa za ka zajaya za ka zaji ino liyan ba su kwaji mai na rajimu ibn lato a talima kuma cin fi masu ya ce alhali amma to na mawala mutu ya kiliyan ba wacce ba na wancan lawo ga munyin do na nga da ya wa yi na wa jikiya wa alami tuwa ya wa ma ga yabo nan mun ji fariga wanda suka ga cin ga wace da guma a annaji ba wa da wan hakki mu suku ya azakawa wallahi juma sai jindoyin idi sai lebloyin azun e sai sai gani ko ji gani ko sai juna siya sai baba wuyu da sauransu hakki wuce na ta ce wani sai cin ko ji ko wa ga cin ne dokun don do yi bayanin naji illa rahimar we are good in isi ifiji gwamnati ta kobe rashi ko ji gane ko amma ki na to je ta ci wani ito yama waje sala da fundo e sandoro o mele o mele tumba o ci wuce ya man na mai loto makanta na suku wace wuka ta o mai ci wuce ya dan ne shi la tumba lokacin gwamnati bin la ta o mai ci wuce ya ku yo ko a takada ya kube na a gaga ya makanta yana wani ku da kuma ya gbonin ke shago wani umarci kiya umarci wuce ya a coci labe makanta na waga adon na ga aka yamba da sauran yi ta laɓe katon da su wa ku da kuma ya gbonin ke shago wani ko waje kiya wuce wuce ya Eh, cikin adg yan kalenda ji da sauransu ne sama ku ba da system ya zangi da sauransu na labe ga lawo kakan ya primary school wani suku yau ku dami wala la ya ga adu zo kuma ji kya kuma ci muci da ko ya ka hakin da gwamnati da ta ce mun wala ne yau jin bai ne na ko ji kya wajen sana riga kan tayin tsani ku ci aji dai zanna ji ta ku daga baba da saba samawa ci ne ga yi so ji kya an goyi tulaki da milani ni yi ji inna allaha la yughayyiru ma bi qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wal imsaku fil fitna e zamulu ngaga da fitina ma mu tsayo gaga da fitina ma sunnatu sunna ma biya na dabadin lona wajibun luzum hale dole ga alabuna fa in butulita am gabe mace ne faqaddim nafsaka wa ma laka duna dinika ko a rayuwar commit da dukiya waya ma ban biya dini wani wala to in alal fitnati ga tuzuma ya ce fitina ma biye jin biye goye ma wala lisanin ma tuzuma wani ligin tare ma walakin ukfuf ya daika amma e gon wadan wa lisanaka bin tare wani wahawa ka biyan goyon wani wallahu almu'in Allah ga ya majiza taimako nan ta ce wata ku fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa eh so da fitina na nga de dabe wa ji zai ji zalunci na kawai nga wa ji kiyan nga wa diyana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ga istaifu billahi min alfitan e ba tsari da tsoci da kiyan bi fitine annabi sallallahu alaihi wasallam wuya addu'a ko Allah mai da zuka yi azabi jahannam wa ni azabil qabr wa min fitnati lil mahya wal mamat wa min fitnati masid dajjal wani ne kwati lawa kiyan fitina ji kiyan fitina ja ya e bugo e ku gundan fitina ku ji zanewa mulki zanewa mulki ya ce sun zanaga zane wata zuma zane ga zane wata zuma in na jideriya ina aiki talifin fitna ya kugo ya bayan kabilancin na da bari na naija ko ji gane ko in kifi biyan takwe bin wuka zan ya sobe ma sabe ya sun ko ya sobe ya tsan ya sun ko ya sobe gilalimin ciji ya sun ya yi na wani kiyan wasu sun wani ji daidai ya ce asobiyanci a nufi sa su magana asabiyyata fil islam kabilanci da asobiyanci wanda kiyaye wanda mini ya musulunci ba ko ya zabe shi wato gaskiya yi dai wa independent yankin yayiwa from the main country na cici na ya ce sai ya kuma fi boye boye mace na ji kiyaye ya kuma fiti na ngayi na ko ya zabe shi zanaga apc zanaga pdp ko ji gana ko a ci amma zanaga da bala zanaga ungula zanaga tsukula zanaga kila zanna chini la zanna bila zanna reza la zanna bindiga la zanna barele la ina jiki ya mujin ndiye a mini kita lifit na don kwa ko da ja ya ga ya lo rali shi rali ya teacher shi rali lao ya shi rali ya kanza shi rali rali ya lebo union shi rali ya subsidy shi rali rali dai shi ne yiri ta gudu ko to zana zanna la zanna la hunji kiya mun ji da bata mini ki talifi da shi wuri mun addini ya musun ce su ɓe peaceful demonstration ya demonstration sai ba mishan ya ba ya wudi bu su da zan bi musun ji ɓe demonstration al almuzahara to musun ji da su bi ko ji gane ko mm. e eh, bona ya dai ga ci ga ya ji muzara ya na ci ne ga peaceful ya ga ku ko tagban zan mai sha be join ye kashi mm. peaceful ga sa wace idan ji ne wadda abin da yi na cinya ne su ya ce zama ci ke zumai ba kula da yi wanda ci ke zumai ba tun da yi zama ci ke zumai ba bbc da yi fi ya ba racha takwace zama ci fi ya ba racha kazan wadda abin da wa hamman masiba kama ya ga ya lafiya kokan zama dai zanen wa alalu asibiti ne ya lugu da ratuwa wa su yi ko fata musulunci ya musulunci ta ce wuce ba ko ya cewa zai mulkin ya ta gaskiya ga tuja bomi nan ko ga gwamnan na jika nan ta yi lawacin mulki da ya ta kita lifit na ciro ko ya kune gaji faruwa takani musulmi eh, shi wani kadiriya tijaniya sunna shi a kazan kaza ba ta ce zuwa yi na jiki ya ta kita lifit na ciro na zuji kiyo ya ya buya ya yi da jingalo gato wal imsako na fitnati sunnatun mabiya a ne sa a sanin wasu fitina jami'ai kashe ta yi lailin musulmi su zuwa rajulun muminan wai musu kafin wai musu kafin wai su zuwa mumina daga acin ba lozu mumini wacin ba kafiri daga acin ba mumini washi lozu kafiri da sauransu ya zuji ya zuya buya fitina na kaku na fitina ga dabe na dokun gangani ga aduwa bai ko sai ji ibada a nabi na al'ibadu fil harji ka hijiratin ilayya ibada ji da lokacin fitina ke zane jinjira bi ba nabi sa sallam ne wa lokacin fin daga da bezan dole na bizi wa be zo ka sallaja wa be wa poto ga ngude ma ko ne wala gba to qur'an wa wa poto to akalla shi be lo so ya paji ga e bo kiwo wa ke lugo fitina ne e bago kiyo e zo jiminu kana kana da be suku zamanin fitina sai da kaful aza ai e wo wannan bene wa lagwa tun bene wa lagwa jinin ami son wa dan na wazan tiyana abi cin wa dake ba na wazan lona o ma ji kuma omaji ma ci o ji kuma abi ci ta cin wani fitina daga hanyar da na haka gami ga su bayanin na kima da ta ce ce sabo kya gini sallah azun ibada qur'anu ba azkaru ji da cin kirkilo da sauransu gugunan daga da kan fitina ga ke bada biganci su ku ga tuzuma biyu ni sun yi ma ma tuzuma da goma ma tuzuma da kun dore mu zan zama ce dan wa tiya da jani amma mun ga sai send ya message shi wa whatsapp bu an ne cin ga sai send ya text message ya gajo an ne cin ga sai call ya zama sai fa shi ga to zaka da bani wa mal halwa ne wai dan boni sai ba na gonto da wadare mace mace su mace bu ko ji gana ko dan ne ci masu mun ga sai wato photo in ta sai send ya zai bodi kiyo mu fi fuzan ne ci shara da jin kago na karatu zuma biya kun duwe mu ta bune mujo wallo amma zuma na wai tunan ga alaza mai tunan sabo na take ganda a ka gan da zaka za tun zuma shi tumbo ko lokacin fitina wancan sun ajiyo shi wanda da babu ya jiyo shi a sami ba bi da ajiyon yin fitina ma ko an fusa kuma wa alaikum na rawa ko duwan nasu wal hijara amma ke ɗauki yayi zuba zo bayan lamarin fitina iza alfitnatu iza akbalat a rafa hakulu alim fitina ga bi ka bi nan man majaja ɗi yan na ga la fitina wa mai bugu aluwa wai za a barat a rafa hakulu jali fitina wacce maga hajjin zo kan mishi a ah, ashe yana za ka kai sai ga fulanin gaya wani wale dana wale ya bai dina wale ya zasha suwa wale ya kazaja wale ya waje gala wale ya masiba kazaja wale ya kaza kazaja wale kan bani ga jahilai da kyau da yana mai bicu na jikiya ne wajani amma manji tun wabe da bakpako manja sai wani yan nawa maka zawa maka zare gala mai tari ke a tafe ki yan precaution yau lokacin shiga jima suku e zamu kyau lu sai zane je hakuri na ko jiga na ko ya bogo ngo wala tu in alal fitna na tu zume ce fitna ban zan da ci yadda bu eh, ai ai fit bani zane shi ni ilamu mini wo mafayin gwanin wale wato zuma tun fitin da wani ko abuwan biji kanu a wale ligi wuce wale a fai fabre da wancan fikin bon sun ya ji mamaki mana musulmi na fai fafikin ya wuri a fai fabre da fikin bai wani wala kafir bai zo ce bai zato buredi da lillahi wa inna ilaihi raji'un bugo wato zuma yace ki bamu yace fitina ko a ga wa supply kaya ko ko ji gana ko ko a ga wa supply bindiga ko a ga zai je jona ga da supply da petrol kwa zai ji ka zai supply da information shi ko ga yi computer engineering da technician ya zai ya zai yi lotu masu yi ba wancan soft ne da ke musu miliyona na tuyan na jizu ma kafi a ba wani abu ko da gwe ko da musu ko da yan dowe ma ko ji gane ko amma ebe ibn zanwaci yana lata zanwaci su ga dabo na ga na gai kharijin khabis ne safiti ne yana zanwaci ga abu ta talib shi da wannan jaro ne da wannan shahidi shi da wannan mujahidi shi da wannan Baji ko báyìí kó báyìí kó ṣe lọ́wọ́ nígbà ẹgbẹ̀ nínú ọtún ẹgbẹ̀ ṣe láyé sókùn lágbà ní ìṣàwọn òjì alẹ́ fún un ya ta Allah kiyaye yi? ga wal kafu an alil kiblati ay go won ce alil kiblati ma'ana musulmi ko Na la kafir ahadan minhum ga idan do min abu kafiri bi zambi ya bazu ni bi no jinoma wala tukhrijuhu min al islam ba wuce musulunci ma illa an yi kuna fi zalika hadisun da hadis gabe daga ba nisa samu za ka zama wazu musulunci ba fayyarul hadisu kama ja kawai maga ajin su hadisun cewa na dokin nan ko wa kama ruya bikin na wayu yube nan wata saddiqa kabe wa mulawa ya gaskiya wata kabalu huwa mula hadisun cewa ta alamu annawu kama ruya wa mu dokin a gobe nan nahu misali 'yan tarku sati gwamnin sallah wa shirbil khamr bai sai yage wa mashi ba zalika aw yabtadi'u bid'atan tunsabu sahibuha ila al-kufri ko ya zabi da tsayi na jiki na na ji zane ga yaje ya nuna ba kafin shi na wani kuruji min al-islam ko wazu musulunci na wattabi al-athar fi zalika wala tujawizhu amitu ki amitu asar ya tiya ci a ga jiki ma ga bituma na wagon wugan bagon na asali musulmi man shaida an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa ko an ga yake da zalibu ta yi gaskiya sai Allah mai yake da nan mutuci su masallaji umma zofe umma zakawa ko umma lutu ajin wani musulmi hinna man salla salatana wa takbala qiblatana wa akala zabiyatana an ga sallah irin yayi jiyewa alkibla yayi ko magiya ne sun zalike musulmi <coughs> ku gani annabi sa sallam zamani abilu da liyani zalu sha layan lagu sa ci ko annabi ga wasa ma kiwa waza wacce ma layan lagu ga kiwa ji layan lagu ga dufa da kiyami nan wajen gani ko ya gogo ga shishi <coughs> ya zai ji sallar sai da zamu ci wuma ko ga wuwa zu musulunci wuma kwaji yana ko inda gwa da su gabiya na waga mu ga zare da ka bayiri na maru da gwato shi ko ga tsoci da tuba ja wa ba su ko fadu wa ba su ko liki in ji wa za ba ji da bane musulunci wani ko ya zo ji shirka na Allah ya ba ci ke ya zo ji na ko da bayanai dai Allah da fiye da wakil Islam je ce na shewa zuwa musulunci wani amma to su kai da gai to ka lo a yi kafiri a gaya ka matul hujjaji ko A ga hujja a ga hujja ba kuna na ta na basa rasula masu masuku <coughs> waye kafirci mu ciko ko yabo da wajen patna ta yi kafar da gaki yau kafircin cikwa sibabul muslim ki talo kufur ta bada ake talo kufur don tilago gasa wani wazo musulun ci bani no again baka adabwa aga fosu fosu ci lokacin kafir ci cikin ga kafir cikin a yi ga kiyaye a yi ga kafir bai lama ukura wa kalbo mutumai inin imanin kuma a jikin ba ta ba ko a ga kai zalile wuce agan kafir ci ganciya a ga zama ci wazo ci no ko ya ba hadisin yau rufiya wa mutul khata wani sai na mastu kuihu alaihi shi buwa ne gadda biyu na ke na ke abu ko ya buga wani wale ga masalayin takfir ga kwaron rushe ga izin gashi shi zai ji sallah wanda ya da su, sauransu fiye kwazo musulunci babu gandoro ma amma a ga zai zo musulunci ba ba ila zo musulunci ya zai dabu na zo musulunci wanda mana amma ta sun ba da ta'ofuru shiro shirya tulu gumi wanti mawani ko energy ma kunu ga jiki mu ga dabo mun ci ko ma daidai ne nan da jima kan ta jana ya daba jika to wa mun na sana ya daba jika to amma yanzu dugo ne wadai ya jiga your excellency o fe je lidda wadai ya jigo ba ga shi fe je lidda wadai ya jigo kaza kaza o fe babu da dalili e. a ga imamu sun ka da ta shiga da ka ɗin ka fina zo musulunci babu ya e ganna da ya e ganna lo ko jiga ne ko moto ya gwalo ya sallah, izaga sallah lugwa wacce ga ya gwalo ya salla wajen salla ji dole ku ga ya fiya layi wani zane ka zo musulunci ko amma zane wa sallah lugwa kilo kilo salla wa salla idole ko amma mun ta haka baji da gina gina wa wani ko da fi mutum ne ko wani abu ngala mu ci jihar ngole na ni gari tariku salati amma wuji juhudan ya yi ka salam bu nan manja da ke da bai cin kasir ciwo zanu ci kan wato musulunci ma ci magungun musulunci ba wajen gana ko amma ya zagaje sun nufin da ku sun je ku da ya ci da sauransu kawai na muminin bi imani fasikun bi kabirati mai mumini bi imani na dabira ma wajen fasik ya bai kan yanka bayari nan ungona da bago bi ezojikiyafu bai lamarin na ɗan lamarin na cewa ga wofo bikiyafu bai lamarin ya takasiri nan game da sun tasa kuyar za su kwaye ga musu ina wuyi ga kafin ko za su kwagon yi masu yi na wajen makilisa kuyar zan so gurin wa da jinin na ga na walo zan so kuga a tangu na ga zan a tangawa zan so kuga ba ga fara na ga ba ga fara ba ba na yi ngole wa mu ba na kama ko lan mi sajin la ga ga wai kafiru ma ja ki dan bo ga zan doro a wuya an doro a lewu fa alkiyami nan kan ba ga ba aga we kafir ya ga ja lalle hawariji mai lega halle ya wuka ne ya wuto kafin ya asali na qatilul ladina yaluna kum min al-kufari wal yajidu fikum yalza a zama yi tsaye mini kafin ga ya kayan wube zo bugu ya lega ya nan ne ya sa ga ya dai laigo lashe kin kace ya dila ladan doro ba su kuma ko zan ci ga da ya su sabanti wuji gwamnati ja wuji wuji aje wuji sakwa wani wa ku da musulunci ku da musulunci to zanan ne ba ta kwana ne wuji sakwa

a shi kafirai bane bautan kasa ya je wajen bautan Allah ya ja in ne bauta ba abun nan wajen ibada ya ji nisa idi mai ji nufin ko? ta aya in wani fiki wani ke da wani za a mai ke yawo yawon jiki a wajen sha ya bago ya su biki ya fube lamar wancin shi ya bana a faru ya dabana ya labanta kafiri na wadda zai kafirai ugan bai yi nira ni da wani lahun na hilu na wani lahun mai hilu na lahun na ga yi kafin waga gawa ga wanda wulaya ta cinye ya juji ba don wada kontrol da ya cinye juji wa na jalla alkafin almu'minina sabila wakasa yi kafin yana waga na zan dora ba fara ya ne rabbi fili wali wali wali man bai ci mu'minan ko wakasa yi kafin ma na su makabartan musulmi shi ba a ba ga fara wani a ba duwa ya a ba rama ya wani ajiyar makiyayi halin ne ya bi mun badala je hu faktu ne ma ga to ga da kabaro ma za ba jin alkiyar ma za ba jin malo na wace ma wani bai khariji na minan nari wa ta ya nan muhammadu ya wa ta ya alkur'ani ya gwa ta ya zo ya gwa ta ya zaki ba ta da na jan fanna ma ta fa shafa'atu a shafi'i ma za mu ta ke lutu aljanna ya ba ta ma ya yi e gole eh dide yin nasara ya bai zuwa shi sai yi musulmi ga kafiri babu ya dalilin do goma ya wani fitar ne ma birkete na su algulu fi takfir da mini na shi mauna ko wa wala yuhibbu salata khalfa alil bid'i ga wa ga waje sallah yin bid'a shi ba wala salata ala man mata minu ma ki wa ga waje sallah ya da ga su mina abana wala bid'a jiniri ne bid'a je ga da bid'a wa gida ne ba kullu bid'atin dalala bid'a ba ta yi go so ko alima kuma to lakum dinakum ina mai adini gumiyaye wa atimta alaikum ni'mati ma ni man da yasa da wadda ta kun islama dina ko imam mali ya fa malami ya kun yoma izin dina fa kaifa kun yoma dina ne ga hadin to an ka dini yin nan nan ina ga in ga diga ne ko idiya ga amma idan ya dabo ne a tsawon bidiya ya wa ala dina ni na idan ya madambo ne shi a dai ce mi ke to ana amma ya ku ba wuga da wani ne idan ya madambo to ya zai madan wasu na gaskiya wasu a cikin jin kawai ne bugu hukunci a jiki a jin iriniya haka bai da zakunta yan bidiyar da bidiyoyi bidiyar ya akida bidiya wacce ko wajen kamun yin jifi addinin suka zakai ai kama ta wuja jin ai za da shi ba da jin aka zaka za jin ko ji gane ko mm. in je mugo to sauti agwatika mai tishin mai jida walo yadda kan doro wale zai ga man koyon suna bai doci gadda da nan wasu ngwa jikiya kauga tuwa sallah wuce lauga ya bado ji musulmi yana ne ya bude Allah za ji ganye daidai ga zannan wajen wani innama ya ga namu ga wallahu shi wasu ta khalfa lil dai na wale ga abla ibn umar wani sallah zuma hajjajo ko abin da bane ji sallah zuma wari wani sai na wasu usman zuma zan da shi na fefin to gina ko ga laki da sun tare jama'a bata ga wani rasala ta khalfa kulli barrin wa fajir yaji ji sallah su maza gure mai ji sallah su su mayan sa daidai fa in ahsanu aka sallah jinge falakum wa lakum atu adila da yato ma adila da wa yin asau ka waji ya masu fa falakum ya adila da wa alai masu gama jiya masu gama a jiya wuce ma ke kaga ya ke ja nasiya wacce ke ga ya ja jara wacce ke ga ya ja ma fa nani mun karya ko yana ko imamu ahmad ibn hanbal to a ya mai jami'a sai ba sallah ko yana ko su ne fi zamani imam abu na bula ci fega ga ya halukul qur'ani na a ci fegi ta zalunci a fega alqur'ani alƙur'ani ko ji gane ko didiya ga garu mun ga zawon ci fegi wannan bayan sun imam ahmad ga to sun ga amirul mu'minin the same e tun ci magan wa imam ahmad kada ci fegi bulala da sauransu to sun imam ahmad mafi ya ga amirul mu'minin sun ga ya bana wa kada ne amma ji da wala bidiya mai sunna a gashi amirul kafir ne ko a jadabi mulki aya ya mafi ba ka sallah muke samun da hmm? ya ɓata nuti yana allah kiyaye sai insha Allah ta'ala ya ka tuji yawancin so abun na bane ga daidai nan allah ya ba mu lada bane hmm. ga cin bici na allah ya gafarta mana wal ilmu indallah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh hmm.